barkanmu da wannan lokaci sunana ishaq ismaila musa ga kuma takaitattun labaran na aminiya jam'iyyar npp ta zargi gwamnan kano abdullahi ganduje da karkatar da dukiyar baitulmali zuwa yakin neman zaben ɗansa abba ganduje da ke takarar ɗan majalisar tarayya a zaben 2023 shugaban npp reshen jihar kano umar haruna dogo ne ya yi zargin da cewa ganduje ya bai ɗansa motoci 30 na hukumar tara haraji ta jihar kano krs zuwa yakin neman zaben ɗan nasa sai dai hukumar kyaris ta karyata zargin a cikin wata sanarwa da kakakin tarabi'u salari manga da ya fitar yana mai cewa za su ɗauki matakin shari'a kan abin da ya kira kazafin da shugaban npp a jihar kano ya yi don guga mata kashin kaji daraktan sadarwa na cbn osita nwani shubi ya bayyana cewa a yanzu bankin polaris ya koma hannun kamfanin zuba jari na strategic capital investment limited scil wani shubi ya ce an cimma matsayar sayar da bankin ga kamfanin ne tsakanin cbn da kuma ofishin kula da kadarorin gwamnati amcon jami'ar ilori da ke jihar kwara ta ayyana 24 ga watan oktoban bana a matsayin ranar da za a koma bakin aiki wannan dai na kunshe ne a cikin wata sanarwa da jami'ar ta fitar ta hannun kakakinta kulle a kogun a ranar juma'a sanarwar ta ce a ranar 24 ga watan oktoba ne masu karatun digiri na biyu za su koma karatu inda masu digirin farko kuma za su koma a ranar 15 ga watan disamba na wannan shekara akalla mutum 150 ne suka mutu cikin kwanaki biyu a wani rikici tsakanin hausawa da wasu kabilu a jihar bulunal da ke ƙasar sudan wannan rikicin dai shine mafi muni da aka yi a cikin watannin baya-bayan nan a ƙasar faɗan wanda ya ɓarke tun a makon da ya gabata ya samo asali ne kan rikicin fili tsakanin hausawa da wasu ƙabilun wanda tun a mafararsa ya laƙume rayuka sha biyu sai abin da ya shafi labaran wasanni a gobe asabar 22 ga watan oktoba chelsea za ta karɓi bakuncin manchester united a filin wasa na stamford bridge wasan wanda yana cikin san wasannin mako na sha uku na gasar firimiyar ingila za a buga shi ne da misalin karfe biyar da rabi na yamma a agogon najeriya ƙarshen labaran kenan sunana ishaq ismail